da maza bello mai sarkin yaƙi su kam sun tuba kai daga kai taki wa zai ce ba ka so mai yayi noma ba kai daga hau mulki wa zai ce ma ba kai takun girma ba kai da kasan aiki allan tambihi dutsen ruwa ta sha sanda ka so yaƙi to mai tarboka wannan hau yadda ka isa lissafi baba na bello suna dai nisa mota ba mulki duk wanda ya hauta mutuwa ta yadda takalmin karfe bellon yan baiwa mai babban tirke tirkar ruwa ta sha mai roƙon allah shi kam da rabbi yara ku ce bellon nan mai makwarari wanda da sallah yake kore matsaloli baba ya ce allah ne mai makiyayi baba ya ce allah shi ke juya zamani karkata zancen kowa ajiye ku ita du'a'i haka kuka kallo haka yake bellon duka duka baba mai nisha nishadi girma sar da wurin dutse baba dai bellan baran baban nan dai mai nishadi mai tufuna ina ta lissafi mai bulalar hana barci ba zafi to kuma yana ta zancen ka mai girma bellan gwaram mai girma sar da wurin dutse baba dai bellan gwaram Doro ku tambayi likita ya ya karanta shafukan. Wadai bellan gwaram. Kan yi ibadar Allah baba ya madan Allah ta kaɗa gaba ba. Ta kaɗa gaba ba ga nishaɗi. Mai girma sardaunan dutse. Wadai bellan gwaram. Sardaunan dutsen yan kirki babana bello gwaram. girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram ai da ka zo sai na ga sun tashi sun tafi can sun saki harshashi kai addu'a ta ban mamaki babana bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram baba fito mun san ka shirya mai girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram suna ta can suna ta neman su kakan wuce kana ta kallon su kana gida kakan ji zancen su har addu'a kana ta shafar su girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram yara ku ban amshin limamin nan mai suna bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bello gwaram tarihi yakan bi zamani shi tarihi yakan bi lissafi an ban komai sai na ce sa'a an ce ungo sai na ce a'a an ce kowa sai na ce bello mai girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bello gwaram tuni dai in duka ya iduka to kullum sai ne gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram da yayi umarnin ɗauko tulu ka san harkokin nan ne suka kullo baba ya jajjera sai sun taru yana ba ka yana ce ma sannu mai girma bellan gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram yace ajayi ɗauko min tulun nan mai nauyi roƙo sharam mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram farar ƙasa hasken al'umma wuri-wuri shi a alƙibla a yanzu ma shi ke jan sallah babana bellan gwaram mai girma sar da wurin dutse babu dai bellan gwaram da na kiɗan amshin ya canza tuce min bellan gwaram duba dai bello ta daɗin yusuf da wunan dutse mai komai allah bar su da lahaula to malam bello da wunan dutse mai jawo aya duba dai bello ta daɗin yusuf da wunan dutse mai komai allah bar su da lahaula to malam bello da wunan dutse mai jawo aya kai da kasa an ka karbi motoci sai ka jima kana
masallaci kai jama'a ana gida dan ciki duba dai bello tara dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah bar su da la haula To malam Bello, sardauna dutse mai jawo aya.
mai rikida irin ta sojoji ga hikima irin ta larabci sai da nace suna ina ganganci sun ka tsaya suna ta gwaranci sun ka shige ko gashi sun yi barci dan malam yana ta jawo aya duba dai bello tara dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah bar su da la haula To malam Bello, sardauna dutse mai jawo aya.
Kun aiki yana da tsantsani ko a gida baya zama barci shi barci yana ga ganganci sai ya shige cikin masallaci kai da ganin itan da zai ɗaci ba kutsura yana da bambanci tun da ya je ya koyi turanci ai azama muna da awe malam duba dai bello tara dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah bar su da la haula To malam Bello, sardauna dutse mai jawo aya.
Babba da tsufansa bai iso mai ba, shi da yake rukun ɗiyan kowa, kun aiki yana ganin kowa, alfarma da sana wurin kowa. Kai aiki an kasa kai aikin Allah ɗan malam kana da ayoyi bello.
duba dai bello tara dan yusuf Sardaunan dutse mai komai Allah bar su da la haula.
To malam Bello, sardauna dutse mai jawo aya.
Ni da na zaɓi in ta waƙoƙi sai Allah ya yi mun sarki har na juma'a ina ta harkoki yardar rabu ce ta min ɗauki sai ka gada zuna yi waƙoƙi sai ka ji sai zan yi waƙoƙi sai a saya ana ta yin shauƙi ɗan malam muna da ayoyin Allah.
duba dai bello tara dan yusuf Sardaunan dutse mai komai Allah bar su da la haula.
To malam Bello, sardauna dutse mai jawo aya.
Sai ɗan ɗan Yusuf kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah sai turkin ƙarfe kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Tashi maza malan ɗaura bakin karhe masu fita harka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Na san an san ka, kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah sun san na san ka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Ka riƙe Allahn ka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah An zo, malam ya zo, kai wataran muna a gidan harka ta zo. Karkaɗa kunnuwan ka sako ne ya zo. Tun daga rabinin abin girman ya zo, domin malamin ga mun gan shi ko ya zo. Ya zo ya tsaya yana zancen zozo, kuma maganarsa ta tsaya mata a gizo. tun daga kammaru ya ce shi nan yanzu sako ya taho ya furta daga manzo sai aka ce tsaya kana ta faɗin manzo ka san wanda ya yi ƙarya bai zai zo sai ya ce ina sani yadda da ƙwazo ya jawo hadisin manzon nan da ya zo mai ƙarya da shi azaba ta rigizo da same shi ran kiyama to an zo yayi kuma rayuwar sanan duniya kan zo to sako ne gare ni domin shi na zo Na ban san kuɗin kuɗin wannan ya zo sai ya yi rantsuwa da Allah zauna zo dukka alamar da ayar da kwata zo ya ɗauko zancen ya fara daga farko ya ce wataran ina tukin mota nan a cikin kamar ne babbar mota na isa marwa ne na ce bari in huta na ce yaro na tafi ka kwanta ni ma na bido ɗaki in kwanta karfe goma ta yi kenan ya kwatanta ya ce yayi na fila ya ɗan kwanta bacci ya rufe shi mai tukin mota ya ce yayi mafarki ne idan ku fahimta wannan balarabe ya zo mai a mafarki gashi fari kirjin sana gan shi da faɗi gashi har ka faɗa alama ta mutunta ya yi masa sallama kamar yadda ya furta ya tambaye shi ya ce ka san ni mijito ya ce a'a dan hakan ya cancanta ya ce za ka san ni sannu da ya furta ya yi masa sallama ya juya ba a mota bayan safiya garin har ya waye bayan sallar asuba ta ya juye ya dau motar daga nan ya jaye ya dau hanya a komai ya juye ya ce karfe uku ya kai usule sai ya shawarar ya sauke daga usule ya ga dare ya yi bari ya bi a hankali ya dau ɗaki daki na kwana a usule ya ce nan dare ya yo alwallarsa ya yi sallah ta nafi da babu ruwansa ya kwanta ya ce ana da a mafarki ya dawo mashi da sufar mamaki ya yi masa sallamar da shi ma ya yi amshi to ashe manzo ne ya zo a mafarki ya ce ni ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi rasulullah Sako zan baka aikin gaggawa je ka wajen bello mai ta maɗan baiwa sardaunan dutse je ka waje nema sai masani ne na ce filjanna sai masani ne na ce filjanna sai masani ne na ce masa filjanna so uku yadda na furta haka nan ya ce je ka faɗa mai su fata shi ya san ne ya kyale ya ɗau abin sai na mamaki ya ga rasul shi mafarki nan ya kirki bai zo ya faɗa ba ya koma kan aiki yadda dawo cikin fushi a mafarkin nashi ya ce ni na baka sako kaɗi kakkan shi sai da ya farka tunani ya ɗebe shi ya zama ba su kuni shi a harkokin shi ya ce lallai yau sakon nan zan kai shi sannan a hanyar zowar ya sha mamaki ya zo ya isar kuma mu mun tarbe shi har ma bidiyo na hoto mun ɗauke shi waye san bello mai bautar Allah ballon yan baiwa waye san bello mai ba al'umma wannan ruwa ta sha sardaunan dutse mai sulken yaƙi harka dai ta zo mai neman dacewa to ya bi hanyoyin bautawa Allah muna kiɗan bello Alhaji Bello babanmu, babanmu turken zaki icen bugenewa.
kai yana bida don Babanmu mai zumunci ne, ya duba duk dangi har ya musu ma dilma.
kai na ce mana yan bello su yi haƙuri hakan da Allah ya ishe goya wani yana bido ƴaƴan wasu hanya ba su wuri Da su da ‘ya'ya na ba a bambanci, ya dinga musu abun mai inganci, ya ba su har tarbiyyar ba haɗinci.
kai alhaji bello Tura mu je na sarkin dutse, baban mu bello ruwan gane na ‘yan uwa ce, da gaba dai abin rike harshe.
gaba gaba dai mu je uban kursi Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
na Allah na kaunar ka a kuɗi na kaunar ka kan gida bello gida mai martaba bello kuɗi dan Yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai yaƙi na tsoron ka haka kuɗi ke tsoron ka don zama bello zama mai martaba bello kuɗi dan Yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
ni ne na harzuka ni na ce dan bello kuɗi dan Yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai in shi ma ya harzuka sai abi ga tulun kuɗi dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
kan yara ku yi hattara na zero bai ke dan kananan baki Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
ta zama da mai bara gara zama da masu kawo tsirku Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
kai uban ke dan ruwa dan kin kira ran mai gida na yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ka zama tawada abun rubuta mai yazo dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ka zama kan waya abun kira ana zumunci dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
gida na kaunar ka akan dawa ke bidar dina dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ma ke zaman jiran ya ji wakar Gashi munno muka yi gargaɗi bello tun a farko da mai makaman yaƙi ta yi karko da ta uku da muka yi kamun ga an so.
ga tafiyar allah sa ta ce ta saura Idan muna waƙar bello babu shakkuwa domin idan mun yo za ta zo da karkuwa.
abun faɗi kan sardauna ba iyaka ne Dan addu'a kullum ya ce dan mu karkuwa Allah wasan ya ɗaukakan mu ta yi karkuwa. Baban mu bello mu gaida bello alaka sadu kuma ya bamu bayan samuwa alhaji sarnauna nutse Allah ka samu dace amin